وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا waɗanda suka kafirce wa Allah da manzansa sun ce, Wannan Alƙur'anin ba komai ba ne face ƙarya ne da Muhammadu ya ƙirƙire ta ya jingina ta ga Allah, saboda ƙarya da ƙiri kuma wasu mutane suka taimake shi wajen ƙirƙirarsa. Lalle waɗannan kafirai sun ƙago ƙarya da ɓarna, wannan Alƙur'anin zancen Allah ne, ba zai yiwu mutane da aljannu su iya kawo irinsa ba.